Assalamu alaikum. Alhaji Allah ya baka nasara. Gashi na kawo kin san alhaji ta yi komai za a daina yi da yawa. Ba ka san a rinka dafa abinci yawa Ai ta lalata wannan gashi dankali ne. Abin na kwa. Ga kwai alhaji. Wannan na ture? Gashi. Salaka mai shi kuma kafa ga Kasa ake. da abin da ake muku ba kwa gani ce mutum a ta ne sannunku na gidan da yake aiki zai dau komai a gidan da yake kira da kai nan dankali ne da wani kwai ne eh, kwai ne ga kwai eh. ga afla anya me ya faru Me kai ka a cikin kwai kalanzir kuma alhaji ko ni ban ji komai ba wallahi na ji sai a ikon Allah a alhaji inna lillahi me ya faru alhaji an dafa abinci kuma kake furzarwa ai ba zan ji daɗi ba haka ne ka saya ina ne aka saya ni bukata ta ku ji daɗi alhaji wanda ba jin daɗi a nan gurin me yayi Hajiya. Baka je kai yanzu baka san yadda baka san yadda yadda yi bane. To ai alaji ina ga ina yin iya kokari na. In dai wannan bai ma daɗi ba alaji Taɓa ƙwallon kai. Haka yake? Sare ka ta. Haba Alhaji. Ai alaji in dai wannan abin bai maka daɗi ba. To sai dai miya kuka. Sai dai tuwo. Ga ma sai dace da kai Alhaji. Kai in rinƙa maka tuwo. cinye duka ai na ga alama cinye duka aka sa kai a'a ai ai wai hakuri ai ba da hakuri kala dakata ta shiga ji karfin hali gare shi ba da hakuri shi halinsa ba kyau ya aka yi Na ta yatsu na fuska ne. Na yatsu. na wannan wannan motsatsan da ake da da da da da soya kwai irin wannan wannan wannan wannan abinci a ce haƙi abinci kwai ma kenan aka iya yayi eh? Alhaji kai da ma can fatin da buba ya zo gidan nan kai da shi dai taku bata zo ɗaya ba dai kai kawai abubuwan buba bai maka kawai dai daɗin ta aka samu shi buba ya yi kama da buban din cikin shi da komai ga miki amma wannan girki wannan girki ban ga yadda zan haɗe shi ba ni ba kaga kwannan lafiya lau na shi wallahi daɗin samani na ji. Yau ya kuruciya ne ki ɗiban ki kika ji daɗin sa ruwan. <laughs> Yau ne wani abinci irin wannan abinci. Ke ce da na ce ki bari tukun wanda suka yi fasin out da karatu suka karanta girkin nan a ɗauki a ah, in je duk wannan tura a kawo. To ga aiki Kai ne ɗai bewa ba Alhaji shi ma buban kai ne bewa ba. Ni yanzu ma wallahi ban ƙoshi ba barin je in ƙarasa wancan sauran na kan Haɗa hannawa. Sai ka da, mm. hada hannakan gaba ɗayan ci. <laughs>